A wata hira da wani gidan talabijin na Najeriya, mai martaba sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku ya ce hakika shugaba Goodluck Jonathan ya tsaye da gemu ga maganarsa inda ya yi ta alkawarin goyon bayan sahihin zaɓe da zai tabbatar da zaman lumana a Najeriya tare da ƙoƙarin kaucewa zub da jini. It's a very good uh, gesture from the president because it's what he had been telling us ya ce wannan babban karimci ne shugaban ƙasa ya nuna domin irin abin da yake ta faɗa mana zan iya tunawa a haɗuwar mu ta ƙarshe shugaban ya jaddada alkawarin tabbatar da matsayarsa kuma gashi a yanzu ya bayyana a fili ta hanyar rungumar kaddara tare da miƙa al'amari da nasara ga wanda ya lashe zaben general buhari ina ganin wannan babbar darasi ne a gare mu To kowane irin tasiri ne sarkin musulmin kuma shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya yake ganin wannan mataki na shugaban kasa Jonathan zai harfar? We let the whole world know ya ce ina ganin hakan zai sa duniya ta fahimci cewa a yanzu mun taka turbar iya demokuraɗiyya kuma akwai buƙatar mu ƙara gina ta ina ganin wannan halayya da shugaban ƙasa ya nuna alama ce ta ci gaban demokuraɗiyyar ƙasar nan kuma na yi amannar cewa najeriya za ta amfana da hakan da ya juya akan gudanar da zaben kuwa Alhaji Muhammadu Sa'ad Abubakar ya bayyana cewa Najeriya taba gudanar da zaben da ya nasara ba kamar sa. Uh, the elections have been very peaceful in most part of the country and I have seen that the voters and the electoral officials all also ya ce hakika an gudanar da zaben cikin lumana a mafi yawan sassan kasar kuma na ga yadda masu zaɓe da ma jami'an zaɓe suka nuna halin dattako don haka muna godiya ga ubangiji kuma ina ganin wannan shine zaɓe mafi sahihanci da aka taɓa gudanarwa a ƙasar nan kuma kwanciyar hankalin da muke ciki 'yan najeriya ne silarsa uh, all Nigerians Wannan dai shine karo na farko tun dawowar demokuraɗiyya a Najeriya a shekara ta 1999 da wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya rungumi ƙaddarar faɗuwa zaɓe har ma ya taya wanda ya kada shi murna abinda masu sharhi akan lamura ke ganin kan iya haifar da farin jini ga shugaban mai barin gado daga cikin ƙasar da ma wajenta. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.